'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. lokacin da muka wara kan shi gaskiya baya rayu saboda mun je sun ya isa da sun masa yanka rago ne Kamar ka sare ice da adda ya fadi kasa to haka hannun yaron nan ya fadi kasa iyaye mata suna da kashi hamsin cikin ɗari su suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi dole a ɗauki mataki akan batun shaye-shaye mazauna bauchi da kewaye kenan suke bayyana fargaba da korafi akan komantar zomar matasa da ake kira sara suka wadda ke zama barazanar tsaro a jihar ta arewa maso gabacin najeriya a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ga an more yanci madalla masu mummunar ɗabi'ar sara suka a jihar bauchi inda matasa ke kaiwa juna hari ta sake kunno kai ta sake kunno kai bayan lafawarta lokaci mai tsawo a jihar hakan ya biyo bayan wani ya mutsi da ya faru ne a makon jiya a tsakanin matasan a garin na bauchi al'amarin da ya kai ga guntule hannun wani matashi kuma daga bisani bangaren wanda aka sarewa hannun suka ɗauki fansa akan wani matashi na ɗaya bangaren kuma har ma rai ya yi halinsa lokacin da muka wara kan shi gaskiya baya rayu saboda mun je sun sai riga da sun masa yankan rago ne ba a ma misalta yankan da suka mishi sa'annan sai kuma akwai sara a kayan shi da cikin shi akwai yanka sai kuma kafan shi kamar ka sare ice da adda ya fadi kasa to haka hannun yaron nan ya fadi kasa babu abin da ya rike shi dan uwansa kuma ya dauki hannun suka yi mu da shi asibiti suka tafi ina suka yi Allah ya sani. Wasu ganau kenan suke ƙarin haske dangane da tarzomar matasa a Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya wadda ake kira sara suka. Wannan al'amari dai ya tayar da hankalin iyaye da sauran mazauna garin na Bauchi inda suka bayyana damuwa ainin tare da kira ga hukumomi su gaggauta ɗaukar matakan da suka kamata. a wannan lamari da muke ciki shi dama wannan rayuwa tarbiya yana hannun iyaye to idan iyaye sun gagara ita gwamnati da 'ya'yan da iyayen duka nata ne ba za su fi karfinta ba. Iya iyaye mata suna da kashi hamsin cikin ɗari su suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi. Wani lokaci kafin ma yaron ya girma a cikin wannan ta'addanci wafa tana fara sani. Don kamata ya yi kullum garin Allah ya waye in ɗanki ya fita ki je ki binciki ɗakinsa me a cikin ɗakin. Eya Kwamado Musa Sande Jika mai ritaya masani kan harkokin tsaro da Abdullahi Koli tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar Bauchi da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sun yi tsokaci dangane da wannan batu. ba ma ilimin da ya kamata a samu aikin yi din na farko kenan na biyu wayanda suka yi kokari suka samu ilimi din sun waye gari ba su da aikin yi sannan wayanda ma suke son su yi sana'a ba su ma da kuɗin da za su yi sana'a din so in ka samu kanka a irin wannan yanayin to sai mutane masu ƙarfin imani su ne wayanda za su iya zama ba tare da sun jawo matsaloli na irin wayannan abubuwan da suke faruwa ba na farko matasa ne wanda a yanzu su suna neman kawo halal kawo haram duka saboda neman rayuwa na biyu dole a ɗauki mataki akan batun shaye-shaye ba su da wani abu suna zaune kayan su yana ba su tunanin cewa ta ina kowane abu ne ma da su ya aikata a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya. To sai dai a martaninsa game da wannan matsala gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchin cikin fushi da kakkausan harshe ya ce. We have da the resurgence of Sarah Suka munga Mun ga yadda wannan ta'ada ta Sara Suka ta yi kome a Bauchi, kuma hakan na nuna kamar wani ko wasu ne ke yi mana zagon ƙasa. Wannan matsala ce da muka kawar da ita baki ɗaya a can baya, kuma ina mamakin yadda ta dawo. Hakan abin damuwa ne matuƙa. Na faɗa muku cewa dukkaninmu jami'an tsaro ne, dole ne mu tsare muhallinmu da kawunanmu. A gwamnatance za mu yi duk abin da ya kamata ba za mu bar wannan mummunar ta'ada ta ci gaba ba a jihar mu Alaman gwamnan Bauchi kenan sanata Bala Muhammad a matsayin martani ga matsalar tsaro ta tarzomar matasa da ake kira sara suka. To sai dai masana dokokin ƙasa da shari'a a Najeriya na ci gaba da nanata cewar samar da tsaro ga 'yan ƙasa da dukiyarsu hakki ne da ya rataya kacokam a wuyan gwamnati da hukumominta har ma da majalisar dokokin ƙasa. Barista Amina Umar lauya ce da ke gwagwarmayar kare hakkin iyalai da sauran 'yan ƙasa a Najeriya. A kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu ya yi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi. Gwamnati wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane. Haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro, ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu. Wanda idan ka kalli kuma cafta ita ma guda aka ware. wadda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana maganar cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shugabanni. Kuma wannan haƙƙin abin da ya sa kaji ana ce masu fundamental saboda an riga an tantance su an zuba su a littafi an kare su an kiyaye su shi sa ake ce musu fundamental human right haƙƙi ne wannan constitutional provision ne chapter guda aka ware da wannan government policies ɗin dole 'yan majalisa su fito su dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a. Amina Umar Hussein kenan lauya a Najeriya. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. me ya ƙi ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu